السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau yammaci ne na talata sha ɗaya ga watan jimadin tsani hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da ashirin da hudu ga watan mai shekara ta أتي قال كرات للتاهين الإرشاد إلى صحيح الإعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد لفضيلة الشيخ الدكتور الصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان الله مدركين سركي يميسا كياد الخيري إما آه، من تابع muna gaban da mala yake bayani ne dangane da manhaju ahli sunnati wal jama'a fi asma'illahi wa sifatihi ma'anan wannan shine manhajin ahli sunna wal jama'a dangane da irin yadda suke tafi da sunayen Allah madaukin sarki da kuma siffofin shi idan aka ce ahalus sunna kai tsaye ana nufin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aljama'a su ne waɗanda suke bin tafarkin su sahabbai ɗin shi yasa ba zai taƙaito gare ka ka ce kai kaɗai ahalus sunna ba ne sai in ka hada da cewa za ka bi alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai shine cikamakin bin su salaf waɗanda wancan sunan na ahlus sunna wal jama'a yake gazgatuwa a kansu da kuma duk wani mabiyinsu to za a iya fahimtar wannan ne gare ka muddin ya zama cewa kai ɗin nan ka riƙi sunnan gam kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya umarci annabin shi da ya isar ga mutane Allah maɗaukin sarki ya samu dace to kamar yadda muka sani yana daga cikin cikamakin imani mutum ya yadda da al'asma'u wa sifat sunayi da kuma siffofi na Allah maɗaukin sarki to duk lokacin da ya zama a mutum yana sakaci yana wasanni dangane da sunaye da siffofi na Allah to za a waye gari ya jefa kanshi a cikin tafarkin ata ata kuma mafi nisa shi yasa malaman musulunci suka sha dare kuma suka yi amfani da duk wani dama da lokaci da ilimi da basira da Allah maɗaukin sarki ya masu wajen su ga sun bayyana wa mutane abin da za su bi su samu tsira duniya da lahira Allah maɗaukin sarki ya samu dace to daga cikin bayanan da malamai suka yi hadda waɗannan sunaye da kuma siffofi na Allah maɗaukin sarki da irin yadda ya kamata ya dace a tafi da su a fassara su a yadda da su kuma ya imani da su shi yasa mala yake cewa anan fayajibu al-imanu bima wasafa Allah bihi nafsa wajibi ne mutum yayi imani da abin da Allah madaukin sarki ya siffanta kanshi da shi li'annahu la ahada a'lamu min allahi billah saboda babu wani mutum ɗaya daga cikin mutane wanda ya fi Allah maɗaukin sarki sanin kanshi ko mun gane wannan da kyau ku. babu wani wani nan ko kowane ne wanda zai ce shi ɗin nan ya fi Allah maɗaukin sarki sanin shi kanshi shi Allah babu shi sa malar sai ya da aya a inda Allah madaukin sarki ke cewa a antum a'lamu amillah da ko da Allah wane ne ya fi sani ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya bayyana cewa yana da siffa yana da suna iri kaza idan cikin karambaninka kana ganin a ce Allah madaukin sarki yana da kaza kai kafi Allah sani ne ko kafi shi sanin abin da ya dace to shi ya ce yana da wannan to su ahlus sunna wal jama'a suna siffanta Allah ne da abin da ya siffanta kanshi kuma suna kiran Allah madaukin sarki da abin da ya kira kanshi da shi mala yace fa huwa a'lamu bi nafsihi min ghairihi Allah madaukin sarki yafi kowa sanin kanshi kama ya al-imanu bihi bihi bima wasafa rasuluhu sallallahu to yanda ya zama wajibi ka yi imani da abin da Allah ya siffanta kanshi da shi saboda ya fi kowa sanin kanshi to kuma wajibi ne ka yi imani da duk abin da manzon Allah ya siffanta Allah da shi saboda a cikin bayan Allah babu wani wanda ya san annabi ya san Allah irin annabi ko mun gano wannan da kyau ko domin ta hanyar annabin ne ake sanin Allah maɗaukin sarki to ko dai ka ciro suna da siffan Allah a cikin alkur'ani kamar yadda Allah ya bayyana ko kuma a cikin ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yace ce annahu la ahada ba'da a'lamu billahi min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama domin babu wani baccin Allah wanda ya kai manzon Allah sanin Allah alladhi qala Allah fi haqqihi shi fa manzon Allah nan shine wanda Allah madaukin sarki ya bayani dangane da shi yace wa ma yantiqu anil hawa annabi baya magana a bisa son zuciya da ganin dama in huwa illa wahyun yuha duk abin da kuka ji manzon Allah ya faɗi to saƙo ne wahayi ne da Allah maɗaukin sarki ya mai ya ce ya faɗa mala ya ce mu kulla mukallafin an yu'mina bima wasafa Allahu bihi nafsa to sai zama wajibi ga dukkanin baligi ya yadda ya yi imani da abin da Allah ya siffanta kanshi da shi, au wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma annabin shi ya siffanta shi da shi. Sannan, wa yunazziha rabbahu jalla wa ala min an tushbiha sifatuhu sifatal khalqi sannan bawa mumini lalle ne gare shi ya yi ƙoƙarin tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala da duk abin da Allah ya tsarkake kan shi daga siffanta shi daga wani ɗan adam ko wata halitta ko yaya ɗan adam nan ya kai ga cika kuma ko yaya wannan dabba ta kai ga kyau da kuma soyuwanta a cikin al'umma to ba ka ɗaukan wani daga cikin siffofi ka siffanta Allah maɗaukin sarki da shi ba tare da in shi ya siffanta kan shi da wannan siffa ko kuma manzan shi ya siffanta shi da shi ba malam sai ya ce faman bai baina yadayi lahi wa rasulihi duk mutumin da koye karambani ya shige gaban Allah da manzan shi wata jarra alallahi ya ƙarfin hali ya tsayayya dangane da haƙƙin Allah fanafa anhuma asbatahu min sifatil azima yi ƙoƙarin kore ma Allah maɗaukin sarki siffofin shi masu girma wa ma wasafahu bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ya ƙoƙarin kore ma Allah abin da manzan shi ya siffanta shi da shi ko mun gane wannan da kyau ku jama'a akwai masu karambanin wannan sai su ce Allah bai da wata siffa in an ce Allah na da hannu sai su ce gabaɗe wani abu ne kawai ba a san ko menene ba akwai kuma waɗanda za su ce ba hannu za a ce ba ƙarfi za a ce saboda ɗan adam na da hannu misali ko kuma su ce a wannan hannu da aka faɗi to a mai da shi daga cikin mutashabihai da babu wanda ya san shi sai Allah to waɗannan da mushabbiha masu cewa hannu irin na ɗan adam da masu tawili su murɗe ma'anan zuwa ga wata ma'ana can daban da masu ta'atili su kore ce gaba ɗaya Allah bai da siffan waɗannan ana son ahalu sunna ya nisance saboda batattu ne Allah maɗaukin sarki ya ce yana da kaza to ka tabbatar da kazan nan na Allah jirgin sama ba yana da fiffike ba tantabaran gidanku ba ta da fiffike ne iri ɗaya ne fuka-fukan nasu da fiffiken jirgi da fiffiken mala'ika iri ɗaya ne jama'a muna gane wannan da kyau ko kai ma ɗan adam kana da fiffike shi yasa Allah ya ce wahfid janahaka min adh ko wahfid lahumma janaha zilli min ar-rahma shi yasa wajibi ne mutane su rika samun natsuwa akan duk abubuwan da suke fadi a cikin akida kuma su binciken menene annabi ya karantar da sahabbai Allah ya shiryar da mu to shine sai malai yace wa qala hadha alladhi wasafta bihi nafsaka wa wasafaka bihi rasuluka la yaliqu bika kar a samu mutum yi irin wannan karambani yace ab ai wannan abin da ya kai Allah ka siffanta kanka da shi ko kuma annabinka ya siffanta ka da shi la yaliqu bika bai dace da kai ba mun gano wannan da kyau ko kai Allah ya zaka siffanta kanka da wannan abu me fa kokarin kore ma Allah siffa kaman abin da yake faɗi kenan Allah ya ce yana da ido sai wani ya ce a kar a ce Allah na da ido Allah ya fi karfin ya zama yana da ido saboda dan adam na da ido ko kamar yana cewa ne kai Allah baka san abin da ya kamata ba ya zaka siffanta kanka da siffan da bai dace da kai ba subhanallahi wannan muguwar magana ce ko kuma annabi ya siffanta Allah madaukin sarki da wata siffa sai ana ta kokarin kore ma Allah wannan siffa a ce bai da shi kamar yadda Allah ce yawma yukshafu an saqin a ranar da Allah zai yaya ƙaurin shi sai a ce Allah na da ƙauri ne sai a ce eh shi ya faɗa cikin alkur'ani to yanzu kana nufin Allah yana da ƙauri irin ƙaurin mu mu ƴan adam sai a ce uzu billahi kana ƙoƙarin siffanta Allah da ɗan adam ne amma shi Allah ya ce yana da ƙauri Allah ya gaya mana wannan da ya so mu sani da ya kwatanta mana ƙaurin ko ya nuna mana amma mun yi imani yana da ƙauri ya ƙaurin Allah yake ba mu sani ba jama ko mun gano wannan da kyau ko ko a ce ar-rahmanu alal arshi stawa Allah ne rahama ya daidaita kan al'arshi sai ka ji wani ya ce iye kuna mu Allah wajen zama sai a ce ba wajen zama ake ma Allah ba Allah ne ya ce ya daidaita kan al'arshi ya daidaita take ba mu sani ba amma mu mun yadda Allah yana can saman sammai ko mun gano wannan da kyau ko to sai ka ji mutum yana cewa kayi ma Allah waje a sama sai ka ce shi ya makan shi muna gano wannan da kyau ko amma me za a ce sai ka yi sun ce ai Allah yana ko ina to kaga sun tada wancan siffa na cewa Allah yana sama suna ganin bai dace shi da kasantuwan yana sama ba su ne yanzu suka fi Allah sanin abin da ya dace sun fi manzon shi sanin abin da ya dace to irin waɗannan batattun ne mala yake kokarin nuna maka ka nisance su saboda kamar suna cewa ne Allah da annabi ba su san abin da ya dace da Allah ba su ne suka fi kowa sanin abin da ya dace da Allah kuma yanzu kuna jin su a ko'ina suna irin wannan Kar ka ɗauka wasu al'umma ne da suka mutu can zamanin adawa da samudawa a ƙasar nan a yau akwai irinsu za ka ji ba su yadda Allah yana sama ba ba su yarda da cewa Allah yana saukowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare ba ba su yarda da cewa Allah yana da hannu ko Allah yana da ƙauri ko Allah yana da ido ko Allah yana ji ba duk waɗannan batattun jama'a suna nan a nan ƙasan to wannan ba aƙida ce ta ƙwarai ba domin za a buga maka misali ɗaya ko biyu na irin waɗannan miyagun aƙidan da kuma waɗanda suka ƙirƙiro su ka ji su ka gane cewa mutanen kirki ne ko ko mutanen banza ne Allah madaukin sarki ya shiryar da mu sai ga suna cewa fihi ai a cikin wannan siffa da Allah ke kokarin siffanta kanshi da shi minan naqashi akwai tawaya a ciki kuma tawayan nan kaza wa kaza sai ga sun komo suna ta lissafa irin waɗannan naqasoshin shi yasa za mu buga muku misali yanzu ba da dadewa ba kaji irin yadda jahamiya suke ma Allah tsayayya da ƙarfin hali irin wannan mala ya ce fa'ana u'awwiluhu to ni ko zan yi ƙoƙarin tawilin wannan siffa na Allah ba za a ce hannu ba sai su ce a ce ƙarfi waje a rabbuka wal malaku saffan saffa sai a ce a'a ba Allah zai zo ba rahamar Allah ne za ta zo ko mun gano wannan da kyau ko ko a ce ai dan adam ba zai iya ganin Allah ba a lahira ko mun gane wujuhun يوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة wasu fuskoki a ranar kiyama masu haske ne saboda za su ga ubangijinsu sai ka ji mu'tazila sun ce inna ai ba za a ga Allah ba a nan gidan duniya ba a iya ganin Allah amma sai ka jo su batattun sufaye suna cewa su suna ganin shi har ma yana shiga jikinsu jama'a ko kun gane wannan da kyau ku annabi Musa fa ya nemi ya ga Allah ne Allah madaukin sarki da ya nufi tajalli akan wani dutse Allah ya mutsutsuke dutsen Allah ya ce ja'alahu dakka dutse aka mutsutsuke shi fa kharra Musa sa'iqa Musa sai fadi ya some to sai aka samu wani tsararren sufi a kasan nan sai yake cewa ai da a ce annabi Musa ya karɓi ɗarikan Tijjaniya da ya iya ganin Allah ku kalli reni dangane da annabin Allah ɗaya daga cikin ulul azmi minar rusuli a ce ya komo ya cire mukamin shi na annabta da manzanci ya komo ya bi wani tukari batacci kuma a iya faɗi kasar ya ɗauka mutane su ji kuma sam-sam ma ko damuwa mutane ba su yi akan wannan nan fa na zo na sa maka wani kasar abin mamaki yake cewa duk wanda bai bi ɗariƙansu ba ko an je lahira Allah ya ce je aljanna su za su tsaya ba zai je ba ko Allah ya yarda to su ba su yarda ba kuma dole Allah ya saurare su kuma yake cewa duk wanda ya buwa ne ko bai yarda ba sai sun sanya mashi kwa sun kai shi aljanna ku kalli irin waɗannan maganganu kuma sai a waye gari duk mutane wai sai su yarda wannan rena haƙƙin Allah ne shi Allah cikin alkur'ani ranan kiyama ya ce ba wani wanda ya isa ya ce tak sai an ba shi izini to ma kalli irin yadda suka ce suna da tasarrufi da al'amarin lahira da al'amarin aljanna da al'amarin wuta kuma suna faɗi da yaran ga kana ji kuma mutum wai sai ya ce wai ba a fahimce su ba ne to su zo su yi bayani yadda za a fahimce su jama'a mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya tsare mana mu to sai malam ya ci gaba da cewa wa ati bi badalihi sai ka je na cewa zai zo da canjin wannan canjin hannu sai ya ce ƙarfi canjin zuwa sai ya ce mai rahamar Allah ne ta zo min tilka inasihi duk waɗannan bayanai shi wannan mutum da ke murɗe ma Allah siffofin shi to yana zuwa ne ta karan kanshi ba wai da abin da Allah madaukin sarki ya tsara ba kama qala ba'dhum kamar yadda aka samu ɗaya daga cikin waɗannan batattu yana cewa wa kullu nafsin aw hamat tashbiha aw fawwid wa rumul tanziha yake cewa duk wani nafsi wanda a cikin shi yake ƙoƙarin nuna wata siffa wacce ta so ta kama da siffan ɗan adam to kai marmaza kai mata tawili ko kuma ma ka jingine ta gefe ka tsarkake Allah daga duk wata siffa da za ta yi kama da siffan ɗan adam ɗan adam na da hannu ka ce Allah na da hannu to ka kamanta sai ka ce a'a ba kamanta Allah yake yi da wani ɗan adam ba Allah ne ce yana da hannu in ka ce hannu irin na ɗan adam ko hannu iri kaza to ka zama mushabbihi ka zama ɓatacce in ka murda ma'anan ka ce ba hannu ba ƙarfi to ka zama mai tawili ka zama ɓatacce in ka ce Allah bai da hannu gaba ɗaya ka zama mai ta'atili ka kore ka zama ɓatacce sai ka ɗauki hanyar da annabi da sahabbai suka bi shine ka tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar da makanshi ba tare da kamantawa ba ba tare da misaltawa ba ba tare da murna ma'anan shi ba ba tare da kuma kore shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine tsantsan ahlus sunna na tare da annabi Allah ya sa mu dace wannan bayanin na wannan waƙan waɗannan batattu mala yake cewa hazal baiti min abiyati manzumatil jauhara fi ilmi kalami ala mazahib ashariyya yace waɗannan bayanai da waɗannan waƙoƙi sun zo ne a cikin wani waƙe na ammi jawhar manzumatul jawhara fi ilmi kalam dangane da ilimin kalam ala mazahib ashariyya wanda aka yi shi a mazhabin al-ash'ira Na ibrahim ibn ibrahim al na ibrahim ɗan ibrahim al wanda ya mutu hijira shekara ɗaya. mala ya ce wa kada sharraha ibrahim ibn muhammad al haƙiƙa ibrahim ɗan muhammad al-bajuri ya yi mata sharhi shi kuma ya rasu hijira shekara bakwai. batacce ya rubuta wani bataccen ya zo ya ƙarin bayani malai ce unzur sharhul jawhara lil bajuri ka duba sharhi na jawharan na shi bajuri a shafi na 149 Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu malai ce, wa yaqulu sai ka je yana cewa ana la arju ila tabika wala ila sunnati ka fi zalika ce san dan me zan koma wajen qur'aninka ya kai Allah wajen ƙoƙarin siffanta ka ko kuma in koma wajen sunan annabinka wajen kokarin siffanta ka za ka yi mamaki ka ce musulmi zai iya faɗin wannan karanta littafin hashi ya ci sawi mana akan littafin jallalai ne me yake faɗi yake cewa fa innal akhadha bi zawahir alkitabi was sunna min usul alkufri mutum yayi ruko da zahirin alqur'ani da hadisi alqur'ani yace kaza wai kai tsaye kai ga mai imani ka yadda da wannan kazan sai ya ce wannan shine asalin kafirci mun gano wannan da kyau ko ya ce wannan shi ne kafirci ƙur'anin hadisin ƙarare ce fa innal akhadha bi zawahir alkitabi was sunna min usulil kufuri to me za a rike kenan a shiriyu to sai dai maganganu irin nasu na sufaye wannan ba daidai bane gama karanta hashiyar ta sawai in baka da shi ka zo in baka sai ma photocopy ka samu Allah madaukin sarki ya shiryar da malam sai ya ci gaba da cewa la anna fiha ma yuhimu tashbiha saboda cikin alqur'ani da hadisi zaka ji wasu siffofi da Allah ya faɗi annabi bayani a cikin hadisan shi wai waɗanda suke son su zuci kama da siffan ƴan adam to shi kuma baya son ya siffanta Allah da abin da Allah ya siffanta kanshi da shi wa inna ma arju ila qawaidil mutakallimina shi dai kaɗai wajen siffanta Allah zai yi ƙoƙarin komawa ne zuwa ga ƙa'idoji na malamai masu ilmul kalam wa ƙawilar jahamiyya da kuma maganganu irin na jihamiya jama'a don Allah bari ku suwa ya jihamiyan nan ko mun gano wannan da kyau ku. a ɗan tsakura bayani a kan jihamiya ko ba yawa mutane su fahimci idan ana irin waɗannan maganganun sai wani ya ci a'a to ai waɗannan maganganu sai ki suke raba kai a'a ba wani maganar raba kai ba zai yi hada kai da mutumin da yake musulmi ne ba da kuma wanda yake kafiri mai waɗannan maganganun jama'a kafiri ne in ka haɗa kai da shi ba abin da zai hana ka shiga wuta a lahira ko kun gane wannan da kyau ko to wannan ba shi ne haɗuwan kai ba in yana son a haɗa kai shi ya kamata ya bar waɗannan maganganu da suka kafirci ne ya zo ya bin maganganun da yake su ne tsantsan musulunci don Allah bari ku ji gashi a cikin littafin al-milal wan nihal mun gano wannan na abul fatih muhammad bin abdul karim bin abi bakar ahmad ash-shahru satani gashi yake cewa al-jahmiya wane ne jahmiya yace ashabu jaham sune mabiya jaham ibnu safwan tilmiz ja'ad ibn dirham shi wannan jihad shi wannan jiham ɗan safwan ɗalibi ne na wani hamshakin ɓatacce mai suna ja'aru ɗan darham bari ku ji malamin da ya karantar da shi mai gidan su waɗannan jihamiyyar kafin a zo a buga maku misalin wani ɓangare daga cikin ɓangarorin tambaɗan ya ce allazi katalahu khalid bin abdullahi al-qasri wanda wani sarki na musulunci mai suna Khalid dan Abdullahi al-Qasari ya kama shi Ja'ad ibn Dirham yayi mai yankan rago mun gano wannan da kyau ko sanata 40 wa 20 wa 100 hijriya a hijira na shekara 123 Zandaka ya yanka shi Ja'ad dan Dirham ne malamin Jam dan Safwan dangane da zindikanci zindiƙanci wanka kan munafinci kenan mun gano wannan da kyau ko wal ilhad da kuma wuce gona da iri da yake yi malam sai buga mana misali ƙas dangane da jiham ɗan dirham yake cewa wal ja'adu awwala man ibtada qawla bi khalqil qur'an shi ja ɗinnan nan shine ɗan bid'an farko da ya fara kirkiro muguwar aƙidan nan da ke cewa wai alƙur'ani littafin Allah ba maganan Allah ba ne halittan Allah ne wannan aƙidan ita ta wahalar da su Ahmad ɗan hambali a zamaninsu suna ta ƙoƙarin kare cewa alƙur'ani maganan Allah ne ba halitta ba ne sarakunan zamaninsu da yake sun ɗauki wannan ɓatan suka dinga dukansu har ya kai ga sai da aka ɗaura ahmad ɗan hambali a gidan yari na tsawon wata 27 ko 28 tare da horo mai tsanani ku kalli al'imamu ahmad a matsayin shi na Imam ahalus sunna wal jama'a ba irin duka da wulaƙanci har akan jaki yake ɗaura shi a ji a gaban jama'a ta shirgan shi a ta wulaƙanta shi ahmad ɗan hambali saboda wannan bidiyo ɗin da su a ɗan dirham suka ƙirƙiro sannan wata ta'tilul lahi an sifatihi da kuma kokarin kauda ma Allah madaukin sarki shi gaba ɗaya, a ce dai da wata siffa daga cikin siffofi wannan jaɗan darham yana daga cikin manyan batattun da suka kirkiro wannan muguwar aqidar da a yau ake kokarin faɗa da ita yan bid'a kuma suna ta kokarin ban ruwa saboda sai sun raya ta ko kun gane wannan da kyau ku malai ce wa kana ja'am kaje yanda malamin shi ya kare ku aka ce ranar sallan idin sarki ya miƙe gama hudu ba gaba ɗaya sai ce jama'a kowa ya koma gida ya yanka shi Allah maɗaukin sarki bai ba shi abin yanka ba amma zai yi layya da wannan kafirin sai ya shaƙo ƙeyanci a ɗan dirham nan fada suka danne shi ya yanka shi kaji sarakunan Allah amma kuna ku ne da addini suke faɗa malai ya ce ya bi ashabihi shi ja ɗan dirham a jiham ɗan safwan yakan ɗibi almajiran shi fayakifahum alal majzumina sai je samu kutare sai ce ma almajiran shi zuru da Allah ku kalli Arhamun rahimina wanda yake shi shine arhamun rahimina mai jin kan mutane mai rahama mai baiwa don Allah ku kalla yake shi yaf'alu misl hadha yana irin wannan aikin wani yayi shi da yatsu zaro zaro ku je inda ya gugunta da waɗannan ya makantar da waɗancan ya gurguntar da waɗancan ya shagide waɗancan ya bauɗar da waɗannan dan Allah ku kalli haka ake arhamar rahimina mun gano wannan da kyau ko inkaran yana mai inkari li rahmatihi gane da rahmar Allah kama ankara hikimatihi kama yanda ya inkara hikimar Allah me yasa mu Allah ya yi mu da lafiya wasu kuma yi su ba lafiya wata hikima ce to kana inkarin hikimar Allah to ko sai ka yi inkarin wata siffa ko wani suna daga cikin siffofi ko sunayen Allah ina fatan mun gano wannan da kyau shi wannan jaham wanda shi ne mai gidan jahamiya da mala ya fara buga mana misali a kansu kaji abin da yake faɗi mala ce ce ƙala abdulkahir al-bagadadi malam abdulkahir al-bagadadi ya faɗi filfarƙi bainal firak a cikin littafin alfarko bainal firak mun gano wannan da kyau ku? ga littafin alfarko bainal firak malin ce lil imam abu mansur abdulkahir bin tahir bin muhammad al-bagadadi al-mutawaffa sana 29 wa 400 hijri wanda ya rasu hijira na da shekara da 449 ina fatan mun gano wannan da kyau wanda rasuwan shi kenan a cikin wannan littafin nashi yake cewa a shafi na 128 wa wasafahu bi annahu qadir shi jiham ɗan safwan yana siffanta Allah da cewa Allah ƙadirun ne wa maujud kuma Allah akwai shi wa fa'il Allah yana aiki aikata abin da ya so wa khalik Allah yana halitta wa muhuyi Allah yana rayarwa wa mumit kuma Allah yana kashewa iyakan sifofin da ya da su kenan sai ce li anna hazil as-awsaf saboda waɗannan sifofi muhtassatun bihi wahada sun keɓanci Allah ne kaɗai ba wani wanda za ka same shi ka ce mashi ƙadirun ne ko ka ce mashi fa'ilun ne ko ka ce mashi khaliqun ne ko ka ce mashi muhi wa mumitu ne waɗannan siffofin kaɗai yadda Allah yana da su siffofin Allah bai yadda da su ba kuma kalli in aka za ka ce arhamar rahimina sai ce ji jin da ya muku turu wa ƙala sai ce la fa'ala wala amila li ahadin la fi'ila wala amala wala li ahadin ghairar Allah ta'ala ce ce ai ba wani aiki ko kuma wani abin da wani ɗan adam zai iya yi wanda ba Allah ba wa inna ma a a'mali ilal al-makhluqina duk wani aiki da mutum yayi to dan adam shi ya kirkira abin shi Allah ba shi ya halicci aikin ba alal majaz kama yuqalu zalati shamsu yace ana danganta ayyuka ne ga 'yan adam amma haƙiƙa ne ba su suka yi ba Allah ne yayi in ka sha giya sai ce Allah ne ya so ka sha ina ta mun gano wannan da kyau kamar yadda ake cewa rana ta yi zawali ba ita ta yi ba Allah ne ya yi mun gano wannan da kyau ko haka dai gashi nan gashi nan ya tafi maganganu iri-iri na hauka duk da haka sai mala ya ce wa kana jaham ma'a zalalatihi duk da wannan fata na jaham dan safwan allati zakarnaha wacce muka ambata ta ya hamilu silah yakan zara makami wa yuqatilu sultan yana fito na fito da shugabanni mun gano wannan kaga mu kuwa cikin aqidan mu na ahlus sunna wal jamaa ba daukan makami a yaki shugabanni mun gano wannan kyau ku sai fa inda suka zo da kafirci karara kuma suka hana yin addini amma muddin suna da awan su musulmi ne to mu babu tawaye a cikin tafiyan ahlus sunna wal jamaa jama'a kun gano wannan da kyau ku wani idan zafin kai zafin kai sai ce haka za a bar suna banna kware da gaske ba ka annabi ya tsara mana ba duk abin da za ka yi to akwai yanda Allah madaukin sarki ya tsara yau in suka ce ba su yadda kai addini ba to sai Allah ya ce kai hijira ka je inda za ka yi addinin in suka bi ka inda kai hijiran to nan kuma sai ka tsaya ka ce kuma ba su isa ba jama'a ko mun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya shiryar da mu malam sai yake cewa ya khruju ma'a sarijin bin haris ala nasr bin sayyar har ma yakan fita tare da wani sarij dan haris sitawaye ga wani sarki mai suna nasr dan sayyar وقتله salam بن أحوز المازني wani sarki mai suna salam ɗan ahwaz almazini ya kashe shi fi akhir zamani bani marwan a ƙarƙashin halifancin ‘ya'yan marwan da suke mulki a lokacin aka kama shi ma jam ɗan safwan aka kashe shi ina fatan mun gano wannan da kyau bari ku ji maganin da yake faɗi sai ya ce la ya juzu an yusufa albari ta'ala bi sifatin ya bihi khalqahu ce bai halatta a siffanta Allah maɗaukin sarki da wata siffa ba koya take wacce idan dai ɗan adam yana da shiyan irin wannan siffan li'anna zalika ya yaqdi tashbihan saboda wannan yana hukunta cewa kamar an siffanta Allah maɗaukin sarki ne da wata siffa daga cikin siffofin shi fanafa kaunuhu hayyan na daga ciki sai ce bai yadda a siffanta Allah maɗaukin sarki da siffan cewa Allah yana da rayuwa ba aliman bai a ce ma Allah alim masani ba mun gano wannan da kyau ko bai yadda ba don ka ce ma Allah hayyan dan ma gashi muna raye in ka ce ma Allah alim ai wani ma yana da ilimi kun gano wannan da kyau ko abin da su kawo da hankali da tunani su ne kawai suke kwatanta abubuwan da suke faɗi Allah madaukin sarki ya kiyaye adan yayi yi maganganu masu tsawo dangane da ɓatan su irin waɗannan jahamawan da kuma irin yadda suka kawo abubuwa suka birkita al'amarin addini gaba ɗaya to sai ya ce wal mu'tazila da kuma mu'tazila ban gane mabiya abu al'ajibba'i shi ma wani taƙadari ne su ne waɗanda suke musan aljini na iya shiga jikin mutum da sauran musan sunayen allah maɗaukin sarki da cewa shi mai sabon allah ba san inda yake ba manzilatun ne manzilatai ne. da dai abubuwa na bata waɗanda mu'tazila suka shahara da su wanda za ka ji irin waɗannan abubuwa hatta a bakin wasu daga cikin ahalus sunna ko dai suna sane ya itizali suke yi ko kuma jahilci ya kai suka ɗauko wannan muguwar aƙida suke binta Allah madaukin sarki ya sauwaka mala yace wal asha'ira da kuma asha'ira suna sannan waɗanda suke bin alwujudu wal qidamu wal baqa'u wal mukhalafatu mun gane wannan da kyau ko wannan tauhidin da aka jona a farkon qawaidi tauhidi ne na asha'ira bam ne ka kunkune shi kai watsi da shi irin littafin hayatul islam duk kidu ne na asha'ira irin su ibrahim al-laqani irin su ibaatu dijinna da dai sauran ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wal maturidiya da kuma yan maturidiya fa hal yakunu ya abdullahi الله هذا billahi wa وبكتابه wa رسوله yanzu mutumin da ke kokarin kwace ma Allah madaukakin sarki siffofin da ya siffanta kanshi da su ko siffofin da annabin shi ya siffanta Allah da su wannan za a ce mashi mumini tsakani da Allah Allah ya ce kaza ya ce shi bai yadda ba annabi ya ce kaza ya ce shi bai yadda ba ana ce mai kafiri sai wani ya ce ana kafarta musulmi tsakani da Allah jama'a wannan za a ce mashi mumini wa hal yakunu mu'azziman li yanzu wannan za a sashi daga cikin masu girmama ubangijin su subhana hadha buhtanun azim malai ce waɗannan maganganun da suke faɗi Allah ya tsarkaka daga gare su kuma ƙarya ce tsagwaranta ina fatan mun gano wannan da kyau ƙarya ce tsagwaranta ƙarya ce fafur ƙarya ce babu Allah maɗaukin sarki ya samu dace rabi'an gaba na hudu mala yace wa kama anna ahlus sunnati wal jama'a yuthbituna lillahi sifat allati wasafa biha nafsa kaman yanda ahlus sunna ke siffanta Allah madaukin sarki da siffofin da ya siffanta kanshi da su aw wasafahu biha rasuluhu ko annabin shi ya siffanta Allah da su ala wajhin yaliqu bi jalalihi amma suna wannan ne a bisa fuskan da ya dace da girman Allah wala yushabbihunahu bi khalqihi ahlus sunna ba sa siffanta Allah da halittin shi fahum yunazzihunahu anin naqa'is wal uyub suna siffan suna tsarkake Allah maɗaukin sarki daga dukkanin wata naƙasa ko kuma wata aibi tanzihan la yafdi bihim ila ta'til tsarkake Allah tsarkin da ba zai kai zuwa ga kore siffan ba su waɗancan da ke ƙoƙarin kore ma Allah sifa wai ƙoƙarin tsarkake Allah ne ya kai matuƙa har aka kauda ma Allah sifan ƙoƙarin gyaran gira ya kai aka tsikare maka idan ya fashe gyara kai ko ɓanna ƙoƙarin tsarkake Allah sai ma suka ce bai da siffan bi ta'awilin bi ma'aniha ta hanyar murɗe ma'anan ta'alu sunna ba sa haka aw tahrifi alfadhiha ko kuma ƙoƙarin taharif juyar da lafazin da ma'anan zuwa ga wani abu can daban an madluliha a hana a fahimci tsantsan abin da Allah yake nufin a fahimta bi hujjati in ka taba sai sai wai ai suna kokarin tsarkake Allah ne fa mazhabuhum fi zalika su mazhaban ahlus sunna wal jamaa dangane da al'amarin sunaye da siffofin Allah wasatun na tarafai tashbih wattatil to yana tsakankanin masu kore ma Allah siffan ne gaba daya kamar yadda muka ji su jaham dan safwan da shi da ire-iren shi da ko masu kokarin su tabbatar da siffan amma sai su kamanta ta da siffan wanda daga cikin halittun shi to su ahlus sunna ba su haka ba su kore ma Allah siffan kuma ba sa kamanta shi da wani sai su faɗi kamar yadda Allah da Annabi suka faɗi sai su yi shiru jama'a ko kun gano wannan da kyau ko wannan shine manhaji mazhabi na ahlus sunna wal jama'a Allah madaukin sarki ya sa mu dace to sai malin ya ci gaba da cewa fi tarafai tashbihi wa ta'til tajannabu at-ta'til fi maqam at-tanzih sai suka nisanci kore ma Allah madaukin sarki siffa wai dan suna son tsarkake shi ba sai haka ba وتجنبوا التشبيه fi مقام isbat, sai suka nisanci kamanta Allah ko da ko suna son tabbatar mai da siffan ba su kamanta shi da ɗan adam ba su kamanta shi da wata halitta sai su ce lalle siffan da ya faɗi ko shi ko annabin shi ta tabbata ta Allah ce amma ba sa cewa iri kaza ko mun gane wannan da kyau ko ko ta yi kama da kaza ko ba sa tunkuɗewa su ce bai da shi abin da ya faɗi sai su faɗa sai su shiru wannan ita ce ingantacciyar aƙida irin wacce annabi ya karantar da sahabbai Allah ya shiryar da mu khamisan gaba na biyar mala ya ce wa tariqatu ahli sunnati wal jama'a ma yuthbituna lillahi min sifat kaga hanyar ahli sunna wal jama'a dangane tabbatar ma Allah madaukakin sarki siffofi mun gano wannan da kyau ko wa ma yanfuna anhu minan naqasi da kuma irin abin da suke kore ma Allah madaukin sarki na naqasa hiya tariqatul kitabi was sunna su suna bin hanyar alqur'ani da sunna ne in alqur'ani yace Allah na da siffa kaza ba su kamantawa cinda qur'anin bai kamanta ba ba su korewa cinda qur'anin bai kore ba qur'ani ya tabbatar ya ce kaza su ma sai su tabbatar su ce da cewa alqur'ani sai su shiru annabi ya faɗa ya ce kaza sai su faɗa da faɗin annabi sai su shiru cin da hadisin bai kamanta ba kuma bai kore ba su ma ba sa kamantawa kuma ba sa korewa jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa ahlus sunna wal jama'a sune as'adun nas tiba'il kitabi was sunna sun fi kowa rabauta wajen bin alqur'ani da sunna sama da wasun su wasun nan ko ko suwaye Allah ya sa mu dace malam sai yake cewa Wahiyar hiya al-ijmalu fi an ahli sunna in sun tashi kore abu ga Allah to suna haɗawa gaba ɗaya su kore ne kamar yadda Allah yake haɗawa duka ya kore za a buga mana misali wa sannan kuma suna bi daki daki su fassale al'amari fil isbati wajen tabbatarwa ba komi suke kammadowa su karmatso su zo su tabbatar ma Allah abin da bai tabbatar ma kanshi ba ina fatan mun gane wannan da kyau sai abin da ya tabbata Allah ya tabbatar ma kanshi ko ya inganta cewa annabi ya tabbatar ma Allah a kanshi kama fi kawulihi ta'ala su'alu sunna suna nan suna bibiya ne kaman yadda Allah maraukin sarki ya faɗi laisa kamislihi she'un wa huwa samiul basir cewa babu wani abu irin Allah ku sani shi Allah maraukin sarki mai ji ne ko mai gani ne kaga anan ya ce ka kamislihi she'un. Allah ya kore ba wani abin da ya kama da Allah kaka ce Allah kama kaza ne ya ja kunnin mushabbiha kenan sai ce wa huwa sami'ul basir amma Allah yana ji yana gani ya ja kunnen masu ta'ili kenan masu kore mai siffa Jama mun gane wannan da kyau ko to in baka gane ba sai mala ya ce fa na fai. nafai kaga da Allah ya tashi korewa sai ya haɗa kowa ba wanda bai shiga bai ce laisa ka mislihi shay'un ba wani wanda ya kama da Allah kenan masu cewa a cikin hasken Allah ne aka ɗibo aka yi annabi kamar a cikin maniyinka ne aka ɗibo aka yi ɗanka sai ɗanka ya kama da kai ko mun gano wannan da kyau ko sai suke cewa an ɗibo hasken Allah ne an yi annabi to tambaya a nan ashe Allah irin annabi ne to Allah ce dai saka misali shawar ƙarya suke ba hadisin da ya inganta kan haka wai wata ƙasa ce Allah ya tsinta ya tsinta a cikin jikin shi wai bai san da ita ba ikon Allah ga wani abu a cikin mulkin Allah a jikin Allah ba na Allah ba Allah bai san da shi ba kaga an danganta jayanci ga Allah Allah ya tsinta an danganta rashin sani da rashin mallaka ga Allah a cikin mulkin shi a cikin jikin shi wai da ita aka yi annabi sai aka mai da shi wani tauraro mai haske ya yi zai shekarar dubu ya koma ya mai shekarar dubu ya koma arewa ya dubu ya koma kudu ya dubu sannan ya tsaya akan al'arshi ya dubu sannan aka ɗauki wannan haske nashi aka kasa shi gida hudu aka yi sama da ƙasa aka yi ruwa aka yi iska aka yi dazuzzuka ɗayan da ya rage a ƙara kasa shi hudu aka yi mutane aka yi mala'iku aka yi aljanu ɗayan da ya rage a kasa shi hudu aka yi kaza aka yi kaza wai duk da wannan haske ne na Allah aka yi halittu duk wannan bayanin suna so daga ƙarshe sai su gaya maka cinda asalin maddan da aka yi annabi daga Allah ce to annabi ma Allah ne Cin da asalin komi da ka gani an yi an yi shi ne daga wancan haske na annabi da ya zama asalin hasken daga Allah ne kowa ma ya zama Allah kenan ɗan aƙidan wahadatul wujudu suke kawo waɗannan ƙarerayen jama'a kuna gano wannan da kyau ko shi yasa ba za su taba muku bayani dalla dalla filla filla yanda za ka iya ka fahimta ka hankalta ka san abin da kake yi ma kamar kiristoci ne da ke cewa isa ɗan Allah ne isa ɗan Allah ne to kai ɗan da ka haifa dai baka taba haifo ɗan jaki ko dan biri ko dan alada ba mace bata taba duka za ta haihu sai ta haifo kura ba ko ka taɓa gani tana haifo ta ne ko to su kiristoci so suke su nuna maka isa irin Allah ne ma'ana Allah irin isa ne yadda isa yake mutum ma Allah ne Allah mutum ne irin ɗaya ne da waɗannan aƙidun waɗannan ɓatattun da ke danganta kansu da musulunci kisa ya ce li'annal kufra millatan wahida jama kuna gane wannan da kyau ko to su ahlus sunna in sun tashi korewa suna yin ijmali sa haɗe gaba daya wa huwa qawlu shine inda Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un babu wani abu irin Allah wa fassala fil isbati amma wajen tabbatarwa sai Allah madaukin sarki ya bayani dalla dalla ya ware abin da yake nashi ne wanda ba nashi ba ya kade su wa huwa qawluhu shine inda Allah ya ce wa huwa samiul basir lalle Allah madaukin sarki as-sami'u ne yana ji al-basiru ne kuma yana gani jama'a ko kun gane wannan da kyau ko mala yace wa kullu nafiyin fi sifatillahi fa innahu yatadammanu isbatal kamali duk wani korewa da kaje an yi dangane da wata siffa aka ce Allah bai da wannan siffan, to wannan ya kunshi wata tabbatar da cika ga Allah mun gane wannan da kyau ko in ka kore to a samu cikin wannan korewar akwai tabbatar da wata ɗaukaka da wata martaba ga Allah kenan tambaya a nan idan mutum ya ce Allah ya ce a cikin alkur'ani yana da hannu kuma annabi yana cewa wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da Allah wanda raina yake a hannun shi sai ka ce Allah bai da hannu to me ka tabbatar mashi na cika na kamala in ka ce ba hannu ake nufi ba ƙarfi ake nufi ƙudura ne da irada tambaya a nan me ka tabbatar ma Allah na girma na martaba a ciki wannan korewa ne mahat tsuron korewa wanda la fa'ida tafi amma in ka ji Allah ya ce bai da kaza ko annabi ya ce kaza ba siffan Allah ba ne? in ka duba sai ka ga akwai tabbatar da wani abu mai daraja mai martaba ga Allah mala ya ce wa huwa nafiyan mahdhan ba wai korewa bane tsantsa kawai tsoron korewa li anna nafil mahd domin a kore tsantsa laysa fihi madahun ba wani abin yabo a ciki in ka ce Allah bai da hannu to kuma me yana da ne kenan baka tabbatar mai da komai ba li annahu adamun mahd ka tabbatar mai da rashi ne tsantsa ina fatan mun gane wannan da kyau ba wani abin da kai ma Allah sai ta ta'adi wal adamu laysa bi shay'in abin da ko babu to ai ba wani abu bane kuna fahimtar wannan bayanin ko yan bid'a da ke da wannan muguyar addu'a aqida a yau jifa suke yanda ka san su haɗe zuciya su mace saboda ana tabbatar da tsantsan aqidin annabawa tsantsan abin da Allah ya tabbatar cikin alkur'ani annabi ya shari'a cikin hadisai ingantattu mala yace wa min amsalatin nafil almutadammin li isbatil kamal cikin misalin da za a buga ma dangane da kore na ƙasa ga Allah maɗaukakin sarki wanda yake ƙunshe da tabbatar ma Allah cika da bunƙasa da martaba da daraja ƙaunuhu ta'ala kun ji ahalus sunna in an kai an komo sai a ce saboda Allah ya ce amma wancan da ya gama ka tobara gaba ɗaya ce duk wanda ya bi mai gidansa aljanna sun ba shi aljanna in bai ma shi gaba za su mai anko sai ce wai da haka tambaye shi me yasa yake rabon aljanna sai ce iz annani khalifatu tijjani ko shi halifan tijjani ne wai mawhibatun min sayyidil adnani wai kyauta ne daga annabi daga ƙarshe sai ce man shakka fihi duk wanda ya shakka wannan magana arahu wai yana ganin shi wa asma'u yana jin shi min haythu la yaral fata wa yasma'u ta inda baka jin shi baka ganin shi wannan siffan waye su ne masu cewa an yi annabi da hasken Allah da hausa a cikin littafin fathul maula suke cewa wai in ka tashi kai magana kana a kananka ko ka tsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kaɗai yake bai kamata sa ba wannan sufan waye aka ɗauka ka danganta shi da abdulkadar da shi jama ku samu littafin al gunya a'a li talibi tariqil haq na sida abdulkadir jelanin ina ganin sunan shi haka yake kun gano wannan za ga duk aƙidin ya saba ma abubuwan da su suke faɗi na ƙarere ba ruwan shi da waɗannan abubuwan sida alƙadir malamin hadisi ne ba wai in ka tashi kai magana kana a ka ko ka tsana za ka yi magana kai kana can ba kano a kano kai baka tsaye kan wai zaman bagadaza baya hana da hausa waka a anan nan kano ina nan da littafin fatawar maula في مناكب تاج الأولياء wa الأصفياء الشيخ عبد القادر الجيلاني abdul هو jilani da hausa kai wai zaman bagadaza يجيك hana ya ganka ya ji ka ko a ina wane ne zaman al'arshi baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina wai mun gano wannan da ko wace da wannan siffan kadai yake bai kamata sa ba an ɗauka an ba ɗan adam Allah shi kiyaye qawluhu ta'ala shine inda Allah ce wala yazlumu rabbuka ahada Allah bai zaluntan kowa kaga an kora zalunci gawa an tabbatar mashi da me in ka ce Allah bai da hannu bai ka tabbatar mai sai ku Allah ya ce bai zaluntan kowa an tabbatar mashi da ne ma ya ce ai li kamala adlihi saboda cikin adalcin Allah sai zama wala ya yazlimu rabbuka ahada wa qawluhu da inda Allah ce wala ya yaquduhu hibzuhuma kiyaye sama da ƙasa ba su wahalar da shi da kamalu ƙudaratihi saboda cikan ikon shi ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm saboda bai bukatun su kai saboda ka gaji kana kuma cikin gajiyar shi Allah ce wa ma masahu min wani wahala ko gajiyawa bai same shi ba amma kai ne ke bukatan ka dan gangada ko ka dan rintsa saboda dan ka gaji dan ka kuta ka zo ka ci gaba da wata wahala shi Allah maɗaukin sarki wannan bai kaiwa gare shi malai ce li kalami li kamali hayatihi wa wa saboda cikan rayuwan shi da kuma cikan iya tsayawa wajen kulawa da abun kana wata ne sai da ce shugaban kasa ya ɗau hutu saboda ya me ya kace yanzu duk magana da muke nan wajen bai ishe ji ba amma shi Allah yana ji duka kafin mu yi ma ya san zami abubuwan da muke tintinti ne a cikin zukatanmu gaba ɗaya Allah madaukin sarki ya sani mun gano wannan da kyau ko wannan shine Allah mala ce wa haka za kullun nafiyin an Allah haka duk wani abin da aka kore ga Allah fa innahu yatadammanu isbata ziddil manfe? to yana tabbatar da kishiyan abin da aka kore ni lalle in kace Allah bai da kaza to kana tabbatar da kishiyan wannan abin ne to yanzu kace Allah bai da hannu to yana da me kenan in ka ce Allah bai daidaita kan al'arshi ba ya daidaita ina dole ce na ko to kuma ba za ka samu aya ko ɗaya a in inda Allah ce na koina ina ba kuma in kuma akwai a kawo ta To, sai mutane su suna wani kamuka kame ma ya kuni min najwa salasa illa huwa rabiun kaga ku hudu ne shi ne na kaga jahili karanto daga farko jama'a ba fa irin mu ne yake ma irin waɗannan ba wanda ba ku karantarwa ne ke sa su maulidin zagaye cika kun da ƙiƙe wanda ba karanta da su addini ba su za ku gaya ma irin waɗannan maganganun amma ɗalibin ahalus sunna na nazari wana islamiyya ya ba karfin ka gaya mai wannan magana ya yarda zai ce karanto ayan daga farkonta amma ka datse ta daga farko ka datse ta daga karshe ka kawo ta gundugilanta ka gaya mai inda za a fahimce ta karanto ta daga farko mun gano wannan da kyau ko sai a ɗauko aya a ce maka wa huwa sama watu. samawati Allah shine a sama kuma Allah shine a ƙasa ya zama nawa kenan suna faɗin maganganu ba sani ba sai a ce to kuma Allah ne ce wa man yaqul minhum inni ilahun min duni fa zalika najzihi jahannam ayan ba yace ba haka nan fassaran ta yake Za zaka ce ne wa huwa Allah sai ka wakafi wannan muta'allaqun bima qablahu kenan yana da alaka da abin da ya gabata alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun mun gano wani huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajal wa ajalun musamman inda thumma antum tamtarun duk waye wannan aikin sai ka ce wa huwa Allah Allah fi samawati wa fil ardi a samme da kasai ya alamu sirrakum wa jaharakum yana sanin abin da kuke sirrantawa yana sanin da abin da kuke bayyanawa wa ya alamu ma taksibun duk abin da kuka yi ya sani ko kuma wa huwa Allahu fi samawati Allah shine a sama yayi daidai da ar-rahmanu ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib ta'ruju al ruhu irhamu man fil ardi annabi ya ce mabaiwa aina Allah sai da ce me fi sama kaga yayi daidai da huwa Allah wa huwa sama Allah huwa Allah fi samawati Allah shine a sama sai kai wakafi wa fil ardi anan kasa kuwa ya alamu sirrakum wa jaharakum kasancewan shi a sama bai jayyaci abin da kuke a kasa ba wa ya alamu ma tafsirun ko kuma kace wa huwa Allah fi samawati wa fil ardi Allah shi ne ubangijin na sama kuma shi ne ubangijin na ƙasa ya yi daidai da wahuwan lazifi sama'i ilah wa fil ardi ilah ne abin bautan na sama kuma shi ne abin bautan na ƙasa wa ya Allah ma ba da fassara ta uku in kuma akwai ta ku kawo kuma ku gayyato ayoyi mu ji fassaran kuma cikin magabata na ƙwarai suwa suka riga ku fassarawa haka jama'a mun gano wannan da kyau ko hujja ba wai faɗa ba hujja ba haɗi da ashariya ba dalili gamsashe ƙosashe wanda za a kare shi da ƙala Allahu ƙala rasuluhu ina fatan mun gano wannan da kyau amma an gaji an ce to a dakar to dalili ya kwaci ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi wani ɗan kaza kazan kaza hujja ya kare sai dai a lalubo gora ga kakanninku can ƙur'ani ya ba da labari sanda annabi ibrahim ya tattara su qadduhum bi qadirihim qawsu da qorqotan su ya kure su sai suka ce harriquhu wansuru alihatakum in kuntum ku kashe shi ku kona shi ku taimaki gumaka dan ko sai a ce ku je ku ga ma jami'ai a je a yi rubuce rubuce a je a kai in kun iya da ku da su ku hada ku kai al'arshi ba ku kai mu kunnin jaki ba jama'a mun gane wannan da kyau ko al'arshi za a kai a ce ga abin da aka yi kuna ɓata mu kanku lokaci za mu gurfana a gaban allan da ku da mu mun gano wannan da kyau ko da kunnin jakin da jemage da alfadari da babba da jaka da kowa ma za a je za a zauna gaban Allah Allah maɗaukin sarki zai wainin baya za a yi tilawa ranar kiyama Allah zai ce limanil mulkul yau mun gano wannan da kyau ko ba zalunci duk abin da mutum ya yi ya gan shi a lahira wawzi alkitab za a aje littafin watarar mujirimuna mushfiki za ka ga mujirimai watarar mujirimuna za a ga miyagu mushfikuna min mafihi sun firgita don gane da abin da ke ciki za ka sun ce mali hazal kitabu la ya gadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wai wannan wani littafi ne karami da babba ya kawo Allah ce wa wajadu ma amilu hadira wane mutum wannan aikin Allah ne sun Allahi wannan aikin Allah ne dan sun ga duk abin da suka aikata an kawo shi wa wajadu ma amilu wala yuzlimu rabbuka ahada ubangijinka zai zaluntar kowa yasa ku ne na bata mu kanku lokaci ku je ku yi karatu kuma karantar da kowa amma manyan nasu sun yi karatu sun yi zaune ba sa koyawa mutane sai ‘ya'ya na cikinsu ɗai ne ke samun ilimi na baba ina fatan mun gano wannan da kyau ke sa duk wani ɗan jahili duk jahili ɗan shi jahili ne kuma ka bincika kakan ma jahili ne haka yadda jikan yi ga jahili amma duk wani malami to salsalansu malamai ne shi ne aka zo zuwa yi magana kai sai dai a baka da nunkufurci da ɓacin rai bayan da ka iya sa kowa ya miƙe je karatu jama'a A aƙidan nan da ake ƙoƙarin ku ƙudurce ba ƙidan annaba ƙidan annabawa ba ne A ƙida ne na asirat na su aristot arnan baya da suka gabata allah shi kiyaye mala yake cewa fa innahu yatadammanu isbat ad-diddin manfi min al al-kamali wal jalal za a samu cikakkiyar siffa na Allah maɗaukin sarki ga abin da ake kore mai haza mala ce wannan kenan wa nas'alullaha al-basirata fi dinihi muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya fahimtar da mu ya sanya mana basira a cikin addinin shi wal amala bi ta'atihi da yin aiki ga abin da zai zama cikakkiyar biyayya ne ga Allah wa ma'arafatal haqqi da kuma sanin gaskiya wal amala bihi da kuma aiki da gaskiya Allahumma amin yawa mun gano wannan da kyau ko wannan shine abin da mala ya faɗi a wannan gaba kuma ƙarshen bayanin da ya kawo kenan amma ba ƙarshen dabdalan ba kenan in Allah madaukakin sarki ya raya mu karatu na gaba za mu zo mu je manhajul jahamiyya me manhajin jahamiyya wa talamizihim da su da yaransu fi asma'illahi wa sifatihi can an dan tsakura maka ne zaka ji su wane ne jahamiyya Allah ya tsare mana imaninmu fasbanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum